lalle Allah zai taimaki wanda zai taimaki wanda zai taimake shi wato wanda duk zai yi fafutuka zai yi fama zai yi jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan ya zanto kalmar Allah ita ce a sama to babu shakka wanda duk zai yi wannan to shi ma Allah subhanahu wataala zai taimake shi cikin rayuwarsa zai taimake shi ya kare masa darajarsa ya kare masa mutuncinsa ya kare masa rayuwarsa ya kare masa dukkan wani abin da yake da kima da daraja a wajensa Allah zai masa sakamako irin aikin da ya yi wato aljaza'u min jinsil amal gwargwadon irin aikin ka gwargwadon irin sakamakon da zaka samu yayin da ka taimaka wa addinin Allah to sakamakon zai zamanto taimakon Allah ne subhanahu wata'ala gare ka wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wata'ala ya daukar wa kansa kuma ya yi rantsuwa akan wannan alkawarin duk da ba a bin ubangiji subhanahu wataala ba shi rantsuwa baya buƙatar sai ya rantse sannan mu yadda amma duk da haka dan ka ƙara jin maganar da girma a zuciyarka ubangiji ya yi rantsuwa ce wala yansurannallah ya kawo lamul qasami sannan kuma ya kawo nunu taukid aka ƙarfafa zancen lalle wallahi tabbas ubangiji zai taimaki wanda ya taimake shi saboda haka duk wani wanda ya taimaki ya taimaki addinin Allah ya taimaki masoya Allah da kyakkyawar niyya da kyakkyawar zuciya da ikhlasi to alkawarin Allah gare shi ba zai saba ba sai ya ga taimakon Allah a cikin rayuwarsa ta inda baya zato in ka ga bai samu wannan taimako ba to babu shakka akwai wani abu da aka samu na tangarɗa cikin niyyarsa ya yi abin ko ba da kyakkyawan niyya ba ko ya yi abin saboda a ziga shi ko saboda ana ziga shi ko saboda ya samu wani yabo na musamman ko saboda a nuna shi a ce yana yi wato dai akwai wani abu da ya gurɓata mishi abin da yake yi na taimakon addinin Allah na yada addinin Allah na bawa addinin Allah kariya ba yana yi bane da zuciya ɗaya tsakaninsa da Allah yana yi ne da wani abu to wannan idan bai ga taimakon Allah a rayuwarsa ba kai yayi mamaki saboda an samu wata tangarda a cikin niyyarsa amma in dai niyyarsa ta zanto mai tsarki ce kyakkyawa ce to babu shakka matukar yana cikin biyar Allah da taimakawa addinin Allah to shi ma kuma zai ga taimako ta inda baya zato domin Allah baya saba alkawarinsa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum da wanda suka yi imani in dai kuka taimaki Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku kai da kaje an ce taimakon Allah ka san ba wani abu zaka taya Allah yi ba ba wani abu ne zaka yi wa Allah da zai kasa ba a ana nufin ka taimaki addinin sa ana nufin ka yada addinin sa ana nufin ka bawa addinin sa kariya ana nufin ka yi fishi saboda addinin Allah ana nufin ka ba da dukiyarka in kana da ita saboda ka ga ci gaban addinin musulunci ana nufin in ƙarfi gare ka ka yi amfani da ƙarfinka inda ya kamata wajen ka bawa addinin musulunci kariya idan ilimi gare ka kowane irin ilimi ne da Allah ya baka zan to ka sarrafa wannan ilimin inda za ka samar wa da addinin Allah ci gaba to wannan shine taimakon da Allah subhanahu wataala ya kira shi taimakonsa kuma wannan ba ƙaramar wato karramawa ce da girmamawa ubangiji yayi wa abin da kake yi ba ya kirawo shi taimakon Allah ba amma ambace ambaci addinin ba sai ka ce taimakon Allah dan a nuna maka darajar abin da kake yi da tsadar abin da kake yi da kimarsa aka kira abin taimakon Allah to aka ce Allah mai kowa mai komai wanda lahu mulku samawati wal ard duk abin da yake sama da ƙasa nashi ne amma yake cewa idan ka taimaki addininsa ka taimaka masa babu shakka wannan abu ne da zai sa maka alfahari a zuciyarka zai sa maka jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarka har ma kai ne ubangiji subhanahu wata'ala zai kirawo ka taimake shi duk da cewa babu abin da ya gagare shi shi yasa a gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe ayar da cewa inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah karfa ne kuma ba ba dau ba wai rauni ne yasa ya ce ka taimake shi taimake ka ba A'a gata ne yayi maka kai dan ka samu taimakonsa a sanda kake neman taimakonsa ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka same shi a gabanka sanda kake neman taimakonsa ubangiji yayi wa kansa wannan alkawari wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce haƙƙi ne da muka ɗora wa kanmu na mu taimakawa mu'minai إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد التي لليمو زام تيمكا ومن زنمو da waɗanda suka yi imani za mu taimake su a wannan rayuwa ta duniya da ranar da shaidu